Cutan PCOS cuta ce da ta addabi mata da dama a duniya. Cuta ce da yake da wahalan ganowa duba da alamomin shi suna da rikitarwa. Cutan PCOS wato Polycystic Ovarian Syndrome kenan. Cuta ce da ke taɓa sinadarai wato hormones da kuma metabolism na jikin mahaifan mace. Cutan PCOS a yanzu yana ɗaya daga cikin cutan da ke hana mata haihuwa da kuma saka su yawan yin ɓari cuta ce da ke da alamomi da yawa kaman yin ƙiba ba tare da wani dalili ba yawan kasala rashin bacci gashi a gemu saman ciki da kuma saji ƙuraje a fuska baya da ƙirji rikicewar jinin al'ada ko dai jinin ya daina zuwa gaba ɗaya ko kuma ya ringa mace wasa wato yana zuwa akai-akai. zubewan gashi yawan kwaɗayi yawan kamuwa da infection akai-akai motsi a ciki ɗaukewar sha'awa rashin sha'awa ƙaiƙayin matsi-matsi da ma dai sauran alamomin shi ‘yar uwa shin kina da wa'innan alamomin ko an tabbatar miki a asibiti kina da wannan cutar to sha ki, domin nisa ta zo kusa. program ɗinmu na 4 weeks reverse PCOS symptoms challenge program ne da muke ma mata masu ɗauke da wannan cutar muna taimaka musu wurin magance wannan cutan ta hanyoyi kaman ba su magungunan wannan cutar akwai kuma sisterhood group wato group ɗin mata masu ɗauke da wannan cutan a wannan group ɗin muna yin lacca domin wayar ma mata kai game da wannan cutan a faɗa musu hanyoyin da za su magance su da wasu abubuwan ma da ka iya zuwa sannan akwai pcos and hormonal imbalance reversal sannan akwai fertility treatment domin tuntubar mu za a iya samun mu a shafinmu na yanar gizo na sada zumunta a whatsapp ta wannan numba kamar haka 081 09 38 8227 Za ki iya tuntuɓar mu a sauran shafukanmu na sada zumunta mai suna Lafiyar Mata TV. A TikTok muna nan Lafiyar Mata TV, YouTube Lafiyar Mata TV da Instagram Lafiyar Mata TV. Bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahama mai jin gai. Labarin cutar kai wanda ga gamayyar marubuta Umma Bashir da Maimunat Oji suka rubuta. Kaduna State, Nigerian Turkish. Sai take a bakin gate sanye cikin school uniform. Kyakkyawar yarinya ce wacce ba za ta wuce shekaru goma sha bakwai ba. Fara ce doguwa kyakkyawa tana da manyan white eyes. Ga dukan hancinta sai ɗan karamin lips dinta. wanda take ta cicijewa. Tana yi tana duba wristwatch ɗinta. sai tsaki take ja can sai ga wani ɗan saurayi ɗan kimanin shekaru goma sha biyar ya ƙara su kusa da ita yana cewa an ta nadara har yanzu bala direba bai iso ba Ishan kwanan san baya zuwa ɗaukan mu da I don't know why ta faɗa tana cire hannunta kan fuskarta saboda yadda rana ke kashe mata fuska dan tsaki shi ma cikin gajiya bayan mintuna biyar suna tsaye sai ga mota gidansu ta iso Nadira a gajiya ta shige motar ta zauna a back seat da kyar ta gaishe da bala direba shi kuma ya sha mai shiga front seat sai da yasa da bala ya ja su suna tafiya na min surutu mai sham ne mai kula shi na da ke baya duk surutun shi ya ishe ta wani haɗaɗɗen gida mai kyau da ke unguwar malali cikin GRA bala ya hon mai gadi ya buɗe gate ɗin yana yin fakin dare ta fice tare da shigewa cikin gida wanda ya haɗu sosai da sallama ta shige falo momi ta gani nan ta ce momi barka da gida cikin fara'a kyakkyawan matar ta amsa yawa do ta yi welcome ya karatun zama ta kan kujerar tana cewa Alhamdulillah mami, I'm just tired. Sai yanzu fa bala ya dauko mu. isham da shigo shi kenan ya fara wurgi da school bag ɗinsa ya gaishe da mami. dare cikin haushi ta ce, "Wai kai waye zai dauke maka school bag? Kana dawa sai kawo yin jifa da kaya." Ta ja tsaki. Ta bi baki, ni dai ba wannan ba. Allah ya sa inda ta gama abinci. Tsaki na dare ta tare ɗaukar jakar, ta yi hanyar ɗakin da tana cewa, "Mutum ba abin da ya iya sai ce." Mami ko murmushi dai ta ce, pick your things." sai ka je ga abinci nan a kaji ka ci babana can ai abinci bai dame ta ba dariya yi shi saka wallahi nufi da girma da tsawo ko a school mummy ciwa ake ni ne ta kawai dan tafi ni class ne dariya mummy tai ya kwashi kayan shi da ya watsar yana bedroom din shi da dare tana zuwa bedroom dinta ta cire kayan ta yi wanka ta sa dogon riga na atamfa ta daura dan kwali ta fito Hisham ta gani kan dining yana cin abinci ta karasa ta budewa masu din dan bata fuska ta ganin miya wanda ya ji kifi san ba ta son kifi a rayuwarta juya ta kalli momi momi miyar kifi aka ni ka miyo ya zan yi murmushi momi ta yi kwantar da hankalinki naki miyan yana kicin babu kifi murmushi ta cikin murna ta je kicin da ɗauko miyar ta zuba abinci kaɗan ta ci ta tashi a ran kofi am e suka yi shirin zuwa islamiyya sai mita take mai sham wai zai su makara cikin marin kala hijab take ta rataye jakar islamiyyar ta a kafa suka tafi kasancewa babu nisa a nan unguwan ne bayan an tashi suka dawo gida da daddare suka duba littafin su school da na islamiyya a ranar 8:30 pm dadin su ya dawo bayan ya shigo da suka yi mai sanda zuwa ya tambaye su ya karatun su kira ne ya shigo wayar shi ni ne falin shi na mai amsa wayar domin aminin shi ne ya kira shi Ɗaukar wayar yayi suna gaisawa cikin farin ciki suka dan taba hira sannan suka yi sallama suna gama assignment ɗinsu kowannen su ya nufi daki domin da wuri suke bacci mummy ce ta kira tana cewa dadin su na kiran su lokacin da ta je Hisham har ya isa falon dadin wata leda dadin ya ɗauko tare da ciro kwalin waya guda biyu yana miƙa mu kowannen su domin ya yi musu alƙawarin zai siya musu waya ga alƙawarin ku nan na cika muku dadi ya faɗa cikin murmushi cikin murna suka karɓa suna godiya suka ciro a kwali babban waya ce masu tsada da kyau wato samsung galaxy s10 iri ɗaya dan dadi ya ce akwai sim ya yi musu rajista ya sa musu numbers su su sosai suke murna suna godiya dan dadi ya ce idan za su je school ko islamiyya su dinga ajiye waya a gida sannan da daddare karfe tara su kawo mai waye ya aje domin baya san cat din dare haka suka yi godiya sosai washe gari su kulna ta haɗu da ƙawarta yusara nan ta fara faɗa mata dadin siyasiya mata waya sosai yusara ta taya ta murna ta ce za su dinga chatting yanzu tunda dama ita yusara tana da waya yoma da aka tashi bala bai zo da wuri ba sai ɗaure fuska take suna komawa gida ta yi wanka ta shirya as usual Da fito falo cin abinci hisham da gani sai abinci yake ci har shi ta yi sarkin ci a cici kawai sukunin abincin ya kai bakin shi an ta nazara ba ki gaje sani fi ki girma ba shi yasa kani ne ki amsa sunan yaya ko ina baki ba cikin haushi ta ce mumi kin ganshi ko wallahi yaran nan yare na ne mumi murmushi ta yi na da gaskiya shi ya kamata ki dage da cin abinci a ce mutum kullum shi kenan baya son cin abinci turo baki dai mumi kawai kina goyon bayan shi ne waloyi mata shi saka ga kina kamar taliya yan murji na Hausa ai kwajin abin da ya ce ta yi kanshi za ta dake shi da gudu ya je bayan mumi yana boyewa ita kuma tana kokarin kama shi sai ta rike shi mummy ta ce yo karya ne kuke sanyi kai hisham wuce ka je ka ci abincin ya lishike kuma jawo ya riga shi dai mummy Allah sai na rike shi ya ne ni shi ta mai akai ash wayo kaina mummy ta fasa min kai mummy ta saba da rigimar su kasancewa su sako so sai suka fara fada kamar za su yi dambe ya baci mummy ta daka musu tsawa nan suka shiga taitayen su sai hararar juna suke yi jawo turowar da ke jikin zanta table ta ta ciro nail kwata ta miƙa ma kowannensu ta ce su zauna zama zake domin sun san punishment ɗinsu haƙuri suka fara bata ta daka musu tsawa kuna wuka ne ban hana ku faɗa ba ke kina mace zaki dan da namiji oya start rike gaban sham ta tana cire mai kumba da nail kwata di dai sai ta ce i'm sorry brother shi ma ka yake mata sai ce sorry sister ko da ku ba su da nails haka mummy ke saka su yi tun suna jin haushi har su wuce su shirya sannan ta ce kowannen su ya tashi lokacin islamiyya ya yi haka suka shirya suka kama hanya suna gida kamar ba su ne masu faɗa ɗazun ba alhaji sa'id shi ne mahaifinsa na dara asalin shi ɗan zariya ne a nan iyayensa suke unguwar liman su hudu iyayensa suka haifa sani aisha sai sa'id sai kuma bilkisu su, suna da rufin asiri ya yi primary and secondary school inda ya samu admission a abu samaru Zariya. ya karanci building and engineering sai dai da wani aboki ko in ce aminin shi tare suka yi secondary school tare suka samu admission a abu kwas ɗaya suka karanta kabir shi ma ɗan zariya ne shi ma iyayen shi suna da hali lokacin da suka gama abu suka yi service a lokacin ne iyayen kabir suka rasu so sai rashin iyaye yan uwa ma ba a damu da shi ba kasancewa shi kaɗai iyayen shi suka haifa akwai wani ƙanin baban shi wanda yake son shi yana zaune a kaduna shine ya sama mai aiki a kaduna sai da shi ma ya samu aiki a kano akwai shakuwa mai ƙarfi a tsakaninsu ba sa daɗewa ba su haɗu da juna ba sai da kano ya haɗu da wata budurwa kyakkyawa mai suna laila suka fara soyayya mai ƙarfi har magana ta kai wurin manya aka sa rana laila kyakkyawa ce sosai asalinta ya ƙasar madi ce buzuwa ce gaba da bayanta suna da yan uwa a nan najeriya kano ta kawo mukamman mahaifiyarta ziyara ne a kano don take aure a lokacin ne suka haɗu da sa'id soyayya mai ƙarfi ta shiga tsakaninsu aka yi aurensu a nan kano suka fara zama bayan shekara ɗaya ta haifi baby girl aka sa mata nadira bayan shekaru biyu ta sake haifar baby boy aka sami shi sham bayan shekaru biyar alhaji sa'id ya koma kaduna da aiki kuma tun daga kan sham har laila bata sake haihuwa ba alhaji kabir bai yi aure ba saboda shi cewa yake yi har yanzu bai ga macen da yake so ba sam shi mata ba sa gaban shi domin miskili ne na ƙarshe aikin shi kawai ya saka a gaba ba daɗe ba ya koma lagos domin business yake yi sosai sai dai ya kawo ziyara kaduna A yanzu shekarar Nadar goma sha bakwai yayin da ya sha ke da shekaru goma sha biyar. Akwai shakuwa tsakaninsu tana son ƙanin nata, shi ma haka su yi faɗa ne su shirya. Tare suke zuwa makaranta su dawo. Nadar kyakkyawa ce sosai domin kam ta biyu mamanta. Mutane da yawa sukan ce ita ba 'yar ƙasar nan ba ce, sai dai ta yi murmushi. Mami ba ta wani musu yaren mashar busanci. sai dai suna son koya. To da girmansu shi ne take ɗan musa kaɗan-kaɗan. Saboda idan ta je da su Kano sai su fita daban cikin ‘yan uwa, yau ba su iya yare ba. haka yan uwan ke mata faɗa wai bata koya musu ba shi shine yanzu take ɗanyi musu so ɗaya ta taɓa zuwa da su mali sai ga yan uwa na tare iyayensu sun ba su tarbiyya babu inda suke zuwa daga school sai islamiyya sai dai idan wani gurin ma za su je direba ke kai su Alhaji Sa'id yana da kuɗi kuma sosai yake kashewa iyalin shi. Na tare sun yi primary and secondary school ɗinsu a nan Nigerian Turkish da ke cikin Kaduna State. Yanzu haka tana SS2, shi kuma Hisham SS1. Islamiyya ma suna ƙoƙari sosai, yanzu su arba'in. a gida akwai malamin da ke zuwa yi masa lesson da school da na islamiyya sai weekend amma dare tana da kawa wato halin su ya zo daya suna shiri sosai school su daya ita yusra tana unguwar dusa ne babanta shi ma yana da kuɗi su biyar iyayensa suka haifa yusra ita ce auta a yanzu alhaji kabir shekarar shi kusan hudu kenan raban shi da kaduna sai dai sun taɓa addu'a sau kusan hudu da abokin nashi sai dai yawanci ba a kaduna ba ko yaushe sai alhaji sa'id ya ce yaushe zai zo sai ce ya kusa zuwa gashi har zuwa yanzu bai yi aure ba domin shi business ɗin shi kawai ya saka a gaba. Ganin babin shi ya yi faɗan har ya gaji, duk da cewa suna nesa da juna, amma kusan kullum suke waya. Har yanzu akwai shakuwa tsakaninsu da so irin na imilan juna. Shi ma Alhaji Sa'id ya shayi mishi magana aure har ya gaji ya kyale shi. Na dare shi gaban da Miro, sanye take cikin navy blue ɗin a baya, ta rolling bell a kanta. A bayan an yi mai ado da stones black. Yawanci ba ta damu da makeup ba, saboda dadi baya so idan ta yi faɗa yake yi. Fauda kawai sai kwalli ta shafa, ta ɗauki lip gloss ta ɗan shafa a pink lips ɗinta. Turare ta fesa kusan kala biyu, ta sa flat shoe black, ta ɗauki ‘yar ƙaramar wizi jakarta ta rataya. Fitowa ta yi ta nufi bedroom ɗin Hisham. Tsaki dai ganin sai na gima a laptop. Ta ce wai kai me sa ka cika shiriri ta ne? Always idan zamu mu fita sai ka ɓata mana lokaci. Sorry my sweet sis, na gama, let's go. Ya faɗa tare da nufota. Tsaki ta gani na falo, Mummy ce ta ɗauki kuɗi tare da miƙa nazara. ta bata wata takardar list ta ce, idan kun je shopping ɗin naku, ku biyo kuma waɗannan sayayya. karɓa ta yi oke in sha Allah sai mun dawo a dawo lafiya mu kula da kyau Allah ya tsare Amin suka ce tare da nufo waje suna zuwa fila direba ta da mota suka shiga sai dai an so su supermarket suka nufa haka suka dan zaga suka dauki abubuwan da suke da bukata sannan tema mummy na ta sayayya wai ta ce ta yi ringin dauka ta yi hello bestie ya kike Yusra ta ce bestie ki kunna datar ki na turo miki wani sako Oke kawai ta ce tare da kunna datar. Nan suka fara chat Yusuf ce ta turo mata fik ɗin saurayinta wanda take ba ta labari. Dan uwanta ne yana karatu a kasar waje. Sai chat suke ta biya kuɗin. Hisham har yayi gaba da kayan. Ita ko sai chatin take yi. Ta zo dai-dai za ta fito daga cikin shopping mall ɗin. Shi ma ya taho riƙe yana ɗan sauri. Ba tare da sun ankara ba, kawai suka karo da juna. Wayar ce ta faɗi ya ɗauka har sikirin ɗin ya fashe. Afsace juyo. Ita ma juyo ta jin ta fiye mutum. Idanunsu ne suka haɗu da na juna. Gabansa a tare ya buga. gaba ɗaya ji ya kasa mata magana kallon ta kawai yake yi yayin da zuciyarsa take bugawa da sauri da ta iya buɗe baki ta ce ka yi haƙuri don Allah muryarta mai daɗi ce ta sauka a kunnen shi bai ce komai ba ya juya ita ma juyawa ta yi amma sai ta ƙara juyawa zuciyarsa na bugawa yayin da ƙamshin ranar shi ya cika mata hanci yana tafiya na waiginta zuciyar shi na bitin ita ma waigin shi take yi tana cewa a ranta masha Allah wannan saurayin Allah ya mai kyau kamar aljani ko dai ba mutum ba ne? irin wannan kyau haka suna tafi suna waigin juna har suka bace dare cikin sanyin jiki ta shiga mota hisham ya lura da yanayinta tambayar ta yi lafiya da yi banza da shi haka suka karasa gida jikinta a sanyaye yayin da zuciyarta ta ta dina gugu ba ko da ta cire kayanta still kamshin saurayin ɗazin take ji a daren haka ta kwana tunanin saurayin nan washe gari da safe da ta je school bayan an tashi break take ba Yusuf labarin saurayin da suka haɗa su yi da Anson supermarket suka bigi juna nan take faɗa mata irin kyan saurayi Yusuf ta ce, "Wai ke daga haɗuwa da mutum sai kawai ki magana shi?" Sai wani kururu ta shi kike yi. "Wai ke kyau an gaiki ne ma?" Anya ma ba aljini kika gani ba kuwa? saki ta yi. "No, that can't be." Ni fa gani nake da aljini kika ji karo. Allah ko besti ta kare cikin dariya. Ganin inda Yusuf ke mata dariya ba ta ɗauka serious ba. Kawai ta haɗa da tunaninta, ta mai da ta kan karatunta. Bayan kwana biyu suka fara shirin exams domin shiga SS3, haka suka yi ta karatu har suka kammala. bayan sun yi hutu dadi ya ce su shirya domin zuwa hutu zaria samson ba ta so ba ita ba ta son shiga cikin mutane haka ne ta shirya kayanta tana mai shan mita hudu hutu sai sun je Zariya ne dariya kawai yake mata ya san halinta da son zaman gida washe gari sai kama hanyar zaria kaka su ta ji daɗin zuwan su bayan kwana biyu suka zazzaga yan uwa suka gaishe su na tare gidan su anti sa autar sa alhaji sa'id ta je wai sai ta yi tudes a can kasancewa suna shiri da antibulke su Sai kuwa kusan sati dai kafin ta koma gidansa hajja kaka. ishan kuwa iya sami yawo domin yana son zuwa. Ana kuma za su koma ranar Friday dole ɗin yayin babansu ta zo gidan. Sa'an na dare ce Intisar shi ne da za ta tafi taraka ta har titi domin hawa na fef. Suna tsaye sai ga wata mota mai kyau ta yi fakin a gabansu. Nadara matsawa ta yi gefe domin ba ta yi tunanin motar gurinsu ta tsaya ba. Saurayi ne dogo baki mai ɗauke da saje. Ba za ka kira shi mummuna ba, haka kuma ba kyakkyawa ba ne. yi yake cikin riga ta green and black jeans Headphone ya dan makala a wuya. Hannun shi rike da wayar shi da kakis. Cikin sanyi murya ya ce, Assalamu alaikum, barkan ku ‘yan mata. Inda sarce ta amsa mai cikin fara'a, yayin da Nadra ta kawar da kanta gefe. Cikin murmushi ya ce, Ko zan iya rage muku hanya idan ba damuwa? No, mun gode sosai, cewa Intisar. Nadra ku hararar take ganin ta tsaya kula wani. Zai yi magana ta ji hannun Intisar tana cewa, Mu matsa daga can mu samu ki tafi. Da sauri ya ce, Dan Allah zan iya sanin sunan ku? Intisar ta ce, Malam fatan dai lafiya. Alkhairi ne ya kawo ni ku. amma na ga wadda ki ba ta magana ne? Ya tambaye ta. Oh, Nadira tana magana man, kawai. Cikin haushi Nadira ta ce, Wai me haka? Kin tsaya sai zuba kike. Ka zai ta dai, haba Nadira. Ai bai kamata mu wulaƙanta shi ba. Murmushi yi, yawa ƙawanmu, don Allah ki taya ni kamfen. ki Nadira nake so. Da sauri Nadira ta ɗago kai, ta kalle shi suka haɗa ido. Ta yi saurin sun kai da kai. Inda sar dariya ta yi, baka da matsala shakurar manka. cikin farin ciki ya ce don Allah ki bani nambar da na kan titi muke kan tsayar da ku cikin gajiya na dala ta yi gaba saboda ta gaji da surutun intisar haka ta yi gaba kaɗan ta tsaya intisar kuwa ta ba shi lambar nadara ya yi godiya tare da zaro fashi ke yi miƙa mata ta ƙi karɓa ya yi godiya ya shiga mota daidai nadara ya tsaya ya zuge gilas hey sai kin ji kira na ya ɗaga mata hannu kawar da kai ta gefe ya wuce a guje intisar ta ƙarasa wurin daidai nan ta tsaye mata da nafef tana cewa inti kin cika surutu da rawa kai wallahi Allah ya saba ki bashi nan bana ba da ya tana shiga nafef din wallahi yin ya haɗu ne please ki amshi soyayya shi sai mun yi waya bai. tsaki kawai ta yi mai nafef din ya ja suka wuce ita kuma ta juya zuwa gida tana mai jin haushin rawa kai irin na intisar sai ka ce ba mace ba ta tsaya tana zubar da class ɗinta da daddare sai ka kira ganin bakon nan ba ta yi mamaki domin ta manta da wanda suka haɗa a titi tana ɗauka ta ce da zaƙa murya shi gaisawa suka yi ta ce wa ke magana ya ce yanzu bai gani na banadara hakkin manta da ku haɗu da za kan titi cikin basarwa ta ce oh na tuna ya aiki alhamdulillah nadara. suna mai daɗi kyakkyawar sarauniyar mata zinariya cikin yan mata jin kirarin shi ya saka ta yi murmushi haka yi ta jero mata kalaman yabo da faɗin irin kyan da take da shi kusan mata da san a yabe su na fa nadira ta ji daɗi don babu wanda ya taɓa faɗa mata irin kalaman nan sai ta ɗan saki suka fara hira ya gabatar mata da kanshi ya faɗa mata sunan shi Sufyan, shi ɗan Kaduna ne bikin abokin shi ne ya zo Zariya. Shi shine suka haɗu haka suka ɗan yi hira har suka yi sallama tun daga ranar shikenan nan Sufyan yake kiran Nadira tun tana kula shi sama sama har ta fara kula shi sosai domin shi irin mutanen nan ne masu saurin yabo yana da ban dariya ga iya kalamai ga iya soyayya nan da nan Nadira ta faɗa a ƙaunar shi kullum makale take da waya ko suna chat ko waya haka ya dinga tambayar ta yaushe za ta koma Kaduna dan shi ya koma tace sai hutun su ya kare aiko hutun na karewa bai zo ya ɗauke su suka koma kaduna sufiyana haidar shine asalin sunan shi shi kadai iyayen shi suka haifa baban shi na da kuɗi yayi karatu har zuwa university inda ya karatun a can ƙasar canada business administration ya karanta ya dawo najeriya baban shi ya samun mishi aiki sufiyan ɗan gata ne iyayen shi sun shagwaba shi kasancewa shi kadai suka haifa san ba sa tsawatan mishi duk abin da ya sai su ce lokacin shi ne ai tun da ya je ƙasar waje ya haɗu da turawa shi kenan ya fara neman mata baya shaye-shaye amma fa ya iya tsara mace ya iya kalamai na soyayya da sashi zuciyar mace in dai ya ga mace ta yi mai to sai ya san yadda ya same ta amma idan ya haɗu da mace ko ta bi ba sa yi tare suke rabuwa saboda ya hango wata kullum cikin canza amma ta yake kamar kaya ka ya ɗauke su shi yana son a yi soyayya shan minti kawai a hode rayuwa yana kashe musu kuɗi iyayen shi sun san yana neman mata amma ba su damu ba suna ganin yana yin aure ai zai daina rana ɗaya sai gashi ya haɗu da nadira wadda lokaci ɗaya ya ji ƙaunarta tun bayan dawowa ta kaduna ya yi haɗu da saboda tana tsoron dadi kuma ita bata taɓa soyayya ba idan dadi ya san tana soyayya ta tabbata sai ya kusa kashe ta domin kam karatu yake so ta yi ko gidan nasu ta ƙi yadda sufiyan ya zo diran shi ya ɓaci da ya so ya da ita amma ya kasa kwana biyu baya kiranta ko ta kira baya ɗauka hankalin da duk ya tashi sosai don ba karamin san shi take ba shi ma na shi bangaren dauriya kawai yake yi amma shi kanshi ya tabbatar da cewa yana ƙaunar da sosai kuma sanda yake mata so ne na aure ba wai da iskanci ba kamar sauran matan ya yaba da tarbiyyarta domin ko irin nake ɗinta ce ta turo ba ta turowa sai ta ce haramun ne gina shi din iska ne yake cewa ta turo mai jikinta ai ne ya fara mata daɗin baki wai so yake gwada ta ina son sanin tarbiyyarta ne sai ya fara cewa 'ya'yan mata da yawa ƴan iska ne amma ya tabbata ita kamulalliya ce haka da daɗin baki ya kawo mata da duk wani tunani nadara kuwa ta faɗa mai ka'idar dadin su duk lokacin da za ta ba mu mai wayarta sai ta goge chat ɗinsu da calls kuma baya kiranta idan lokacin ajiye wayar nasu yi. akwai tamin da suke waya da chat mummy bata taba sani ba tana yawan binciken waya cikin dare amma ba ta ganin komai hakan yakan sa hankalin ta ya kwanta Hisham ko ya san soyayyar da ke tsakanin Nadira da Sufyan ta ba shi labari amma ta ce kai bari kowa ya sani Hayyusra ta faɗa mata yadda suke mutuƙar ƙaunar junansu yana zaune duk abin duniya ya ishe shi ba zai iya jure rashin jin muryarta ba duka wayar shi ya kira ta lokacin tana tare da momi suna aiki a kicin gaba ɗaya ta kasa ɗaukar wayar kusan su uku yana kira bata dauka ba can mummy ce, wai dota ba kiran ki ake yi a waya ba ki dauka mana cikin tsoro da ta ce. Hmm. classmate dina ce tun da ta ishe ni wai in snapping din questions na assignment da aka ba ta je ba jiya waya je ki mata snapping mana ta fada tana juye miyar da ke kan electric kuka da sauri da ta dauki wayar ta hanyar dakin ta tana zuwa ta rufe ba. hannun da harwa yake ta danna kiran shi domin ita kanta ta yi misin ɗin shi ba ta tunanin zai kira ta ba kada kiran ya kira ta tana ɗauka kawai ta fashe mai da kuka sosai ji zafin kukan nata mene na kira kike min kuka kuka ta ci gaba bata ce komai ba cin ce in kashe ne sai kin gama kukan da sauri ta ce no please don't hang up menene ne maka kwana biyu ka daina kira na kuma baka bikin calls dina menene laifi na please tell me ta ƙara fashewa da kuka cikin rashin jin daɗin kukan nata ya ce please na tara ta ki ba kukan na, kin ji ina jin zafi a zuciyata ba na son kina zubar da hawaye sai hawa ta da kukan dan Allah ka faɗa min menene ya faru ƙarya ya kirkiro ce sweet na ba da lafiya ne shi yasa ba na iya ɗaukar waya a silent ma yake an yi ina a hospital da aka sallame ni cikin damuwa ta ce hasbunallahu ni wakil hope yanzu da sauki wallahi ban sani bane i thought ka na suna ni da sauri ce never baby ni da ke mutuwa ce kawai za ta raba mutuka ina raye ba zan taɓa ki ba Ajiya zuciya ta sauke don ya fare mata kalmomin soyayya nan da nan ta manta da ɓacin rai har yi dinga sata dariya gashi dai suka yi sallama. Haka suka ci gaba da soyayya gashi koyaushe sai ya ce yana son ganin ta ta ki bashi dama ya zo gidansu. A nan ne ta je ta samu Mumi ta faɗa mata. Mumi ta yi mamaki yaushe har Nadira ta fara kula saurayi bata sani ba. Ko da yake ta faɗa mata cewa a waya ne kuma ba su taɓa haɗuwa ba. Ita ma Mumi tana son Nadira na gama secondary school ta yi aure saboda ba ta son ta fara university ba ta yi aure ba. gara ta aurar da ita da wuri duk da ta yadda da tarbiyyar da ta ba yarinyar nata amma shi is 18 yanzu ya kamata a ce ta tsayar da mijin aure shi ya saka da bata dama ta ce Sufyan ya zo ai na nadara ta faɗa mishi sai murna yake shi kanshi yana mamakin irin san da yake man nadara wanda bai taɓa mai kowace mace irin shi ba gashi tun dade ta raba kamar sauran 'yan matan da yake rabuwa da sunan da nan ba shiryawa ya cikin white shadda ya sa bulu hula sai zuba kamshi yake yi Sosai sai ya kyau unified ɗin maman shi yana zuwa ya ganta kan kujera a shagube je rungumi ta ta baya yana cewa sweetheart na kin kusa zama granny shafa kan shi ta yi ya zagayo gabanta ta ce ban gane ba son granny kuma yi mu bayani in ce ba wata kai mu ciki ba ta faɗa tana tsare shi da ido dan ɓata rai irin ga dan iskan nan ko dariya ta tana cewa no son dana ba dan iska bane maganar naka ne ban fahimta ba shi ma dariya yana kwantar da kanshi akan laps ɗinta mun mana aure nake sanyi na sa mata kin yi sarka cikin farin ciki mara misaltuwa ta ce alhamdulillah kai amma na ji daɗi what a surprise mai son da gaske na yi illo wannan shirin halin gurin ta zaka je dare yi miki tsaye ya yi umu me zaki bani in kai mata miki ta wait for me ta nufi ɗakin ta can sai gata ta fito ɗauki da warware na zinare guda biyu cikin ɗan wani transparent ƙaramin jaka ta miƙa mai a hannu ina son ka samu ta wannan ka ce mata ina farin ciki sosai kuma ina santa. ta Fike ba da ya ce you are the best mother in the world Umma na ke ta daban ce har ya juya zai fita ta kira shi son 'Ba ka faɗa min sunan surgattawa ba dariya ya ce nadra Shi ne sunanta dariya ta tana jin daɗi a zuciyarta bata taɓa ganin ɗan nata na son wata ba tana fatan Allah ya sa wacce ya samu za ta zama sanadiyar shiryar da shi Yana mota ya zai kiɗa sai biyu yake cikin nishaɗi dama already ta faɗa mai adres ɗin gidan nasu na ya sanya cikin doguwar riga ta atamfa ɗinkin ishef ya yi mata kyau ta yi ɗori tare da yafa bel black color simple makeup dai ta feshe jikinta da riga ta sanya flash shoe black wai da ta ɗauka ta nufo falon dadin su dama nan ake soke baki akwai kofa ta waje dama already ta riga ta shirya mai snacks sai drinks saboda da daddare ba kowa ke son cin abinci mai nauyi ba namiji ne kawai ke tashi a falon kira ne ya shigo wayarta ɗauka ta cikin sanyin murya ya sanar da ita gashi ya shigo gidan Hisham ta kira ta ce ya shigo da shi tana zaune kan kujera ya shigo falon Hisham kuma tana kofa ya juya wani irin kallo yake binta da shi cike da soyayyarta sun ga da kai tare da gaishe da shi zama yana amsawa baby yau da ya gani gai ina farin ciki sosai murmushi ta tare da ɗaukar glass cup ta zuba mai coke mai sanyi ta miƙa mai karɓa ya tare da riƙe hannun nata da sauri ta ja cikin tsoro shi ko wani irin abinci yana fusgar shi wow soft skin ya faɗa a ran shi midwife ta saka karamin plate ta ajiye a kusa da shi don ba ta son hannun ya ƙara haɗuwa don wani irin shock ta ji ina sifin kok ɗin amma ice ɗin shi a kanta can ya ce baby ashe kin fi kyau a fili dama ranar da na fara ganin ki ban kalle ki sosai ba sai shari ne ke yi kin ki ba da maganin fuskar ki mai kyau uhm, ta ce domin wani irin kunya da nauyin shi take ji ganin shi a zahiri dawowa ya kujerar da take ya zauna kusa da ita cikin tsoro ta matsa da sauri murmushi yayi Bibi, tsoro na kike? Ni fa abin da zan miki, ba shi ne ki zan yi ba, matsoraciya. Ya faɗa cikin dariya. Warwaran da ta bashi ya ciro tare da cewa ta rufe idanta. Tambayar shi ta yi menene? Ya ce kawai ta rufe idanta. Rufe ido ta yi. Ya ciro warwaran tare da riƙe mata hannu. Jinya riƙe hannunta ya saka ta yi saurin buɗe ido. Sai ta gina ƙoƙarin sa mata bangles. Sai ɗaukar ido suke yi, kasancewa hasken da ya cika fala. Samu ta yi, ya ce mahaifiyata ce ta bani, ta ce in saka masa rigarta. sannan kuma an faɗa miki cewa tana welcoming ɗinki cikin familin mu murmushi dai cikin farin ciki ina godiya sosai Don Allah ka taya ni godiya na ji daɗi sosai da wannan kyautar dariya yi karki damu inda ummu ce za ta iya baki abin da ya fi haka ma domin tana son duk abin da nake so matar sufiyan ya faɗa yana daga mata gida ita dai a takura take jinta haka ya dinga yi mata hira ita dai sama sama take amsawa kasancewa su kusa da juna yana jefa ta cikin tsoro shi kuma yana jin daɗi saboda ya san nadar lalliya ce ba wasu irin 'yan yanzu ba ne da sai su yi ta shishige masa wurai lokacin da zai tafi ya ajiye mata rafa 'yan dubu dubu ta ce ya bar shi amma ya ce ba zai ɗauka ba sai dai da rainawa ta yi hakan ya saka ta yi shiru sannan ta ce bari ta kira momi su gaisa da sauri ta nufi bedroom ɗin momi cikin farin ciki ta sanar da ita Mumi wacce ke duba wani littafin azkar ta miƙe ta sa dogon hijabi ɗinta suka nufi falo yana ganin momi ya durƙusa ƙasa ya gaishe ta ta amsa cikin sakin fuska da tambayar shi mutanen gida ya ce alhamdulillah daga nan ta mai sallama ta koma ciki na tare kalla yana kashe mata ido baby to a zuwa raka ni rufe fuskar ta cikin kunya Haƙurin motar shi ta raka shi yana ta mata hira irin ta masoya ko haƙurin motar sun dade yana cewa kamar kasa rabu haka dai suka yi sallama cike da ƙaunar juna ita kanta ji take yi kamar kai ya tafi kuma ta falu tare da kuɗin da ya bata ta nufi gurin mumi tare da bata kuɗin tana cewa shi ne ya bata ta ciro warwaran ta bata shi ma ta ce maman shi ce ta ce a bata Mummy ta yi mamakin ganin warwaran zinare sai batar ya ta yi. Me saka za ki karɓa na dara? Wallahi mummy na ce bashi ya ce sai dai in rainawa ne. Shi saka ni kuma ni mai godiya. Ta faɗa cikin marere cewa. Shikenan, an jima idan dadin ku ya zo zan yi mai magana. Amma next ki kiyaye, kake ƙara karɓa. Wannan ba irin tarbiyyar da na baki kenan ba. Karɓa kuɗin saurayi. Miki wata tana cewa sha Allah mi ki haƙuri. Jiki, jiki yaran falo ki zo ki haɗa mu furanna. nan. Amsa ta tare da nufa falo ta kwashe komai ta kai kicin ta gyara gurin tana kicin tana haɗa momi fara sai ga Hisham yawan tana dara idan kin haɗa ki zuba min please na momi ne ke ba da ka gama shan wani ba ina son shi sosai wallahi ta faɗa tare da dafi daidai sai tun hannunta dare Hisham yi suna ta hira irin ta yaya da ƙani har ta gama ta kai mu momi tana zuwa ɗakin kiran Safiyan ya shigo yadda cike da farin ciki ta ɗauka baby na I'm missing you murmushi dai tana jin ƙaunar shi cikin zuciyarta da fatan ka isa gida lafiya alhamdulillah baby sai ki da ta addabi zuciyata don tuwari inda ni ce ai ta gaje ta faɗa cike da kunya ba ƙaramin farin ciki magana ta ya saka shi ba sun daɗe suna waya kasancewar dadi baya nan ya yi tafiya hakan ya sa mami ta ban magana har sai ya dawo ta faɗa mai tun daga wannan lokacin sufiyan yana zuwa gidan sinadara haka kuma soyayya sai ƙara ƙarfi take yi lokacin da dadi ya dawo mami ta same shi da maganar dan jim yayi kaɗan can ya ce amma me yasa ya fara zuwa gidan nan ba tare na sani ba kuma na bashi izini ba yaushe ma yarinyar ta fara soyayya ban so ta kula saurayi ba sai ta gama secondary tukunna gyara zama mami ta yi amma dadin nadira a gani na yanzu ya dace ta fito da miji a tsayar da magana na fi son tana gama sai a yi auren ni ba na son mace ta shiga university ba tare da aure ba zan yi bincike akan yaran in gani ya faɗa cike da nazari yauwa mace darajar ta da mutuntunta shine gidan miji haka ne suka ci gaba da tattaunawa Nadira sosai ta dage da karatu, sai rage waya da Sufyan saboda gabatowar waya. yakan zo su sha hirarsu so da yawa yakan yi yunƙurin riƙe mata hannu sai ta dinga kwacewa ko ya zauna kusa da ita suna gogar juna ba su taɓa haɗuwa da dadi ba shi kuma dadi a nashi ɓangaren ya yi bincike baban sufiyan babban mutum ne sannan kuma shi kaɗai ne ɗansu bai samu wani bayani akan neman matan da sufiyan yake yi ba da iyayen shi ne kawai suka sani yakan yi aboyi. Na Nadira ta kammala exam ɗinta sosai take farin ciki an shirya musu graduation party a school ɗinsu. dare da Yusra har lalle suka yi aka yi musu makeup ana gobe graduation ɗinsu ta je gidan su Yusra domin karɓo ɗinkuna da Telo ya yi musu. Hayyan ba tana jiran Bala direba amma shiru bai zo ba. Diran ta ya ɓaci ba ta son hawa na biyar. Sufiyan ne ya kira ta. Bayan sun gaisa yake tambaya ta tana ina ne. Sai ta ce gidan su Yusra ya ce yaushe za ta tafi. Ta ce direba take jira amma bai zo ba. Ai da sauri ya ce da bari zai zo mai da ita gida. Cewa ta yi no sweetie ka bari zan hau na biyar. Da sauri ya ce no baby ba zan bari ki hau na biyar ba. Kina mata Sufiyan? tura mai adres ɗin gidan ta yi ya tashi ya shirya tare da shiga motar shi sai zuba kamshi yake yi daman ya daɗe na son su dan fita audin da ita amma ba dama saboda ba a barin ta fita yanzu ma sa'a ya ce har ga Allah ita na dara tsoro take dadin da ya ga Sufyan ya maida ta gida zai iya mata faɗa na shiga motar shi daga ganin ta damu ta ce kar karke damu wallahi ai yanzu ba lalle bane dadin naku ya dawo in wallahi dama ban faɗa mai ina nan ba baki san halin dadi bane ta faɗa cike da damuwa insha Allah nothing will happen just pray to shikenan bestie ina godiya suna jikin hira kira daga shago ba gida sanye take cikin abaya light brown ta yi rolling bell ta dauki leather bags yusra ta sa hijab ta ta har zuwa gate cikin wata bakar benz ya fito yusra ta gaishe shi ya amsa da fara'a tare da buɗe mana dar front seat ta shiga tare da mai yusra sallama shiga mota ya yi fara driving waka ya sa ni econ na just me and you na dare shiru tai ita dai bata saba da kiɗe-kiɗen nan ba sun yi wiga ya dan kalle ta bibina kin yi kiwa sarauniya zuciyata maganar shi ce ta katse ganin kiran da ke shigowa wayar shi rejecting yayi ganin yayi wata hanyar ba unguwarsa ba ya saka da sauri ta ce ina za mu je sai yadda ke zan yi ya faɗa yana ɓata rai shiru tai ganin kamar ran shi ya ɓaci tana lura sai kiran shi ake yi a waya amma ya ki ɗauka bata sake cewa komai ba shi kuma yana ta janta da hira hmm, ko um take cewa aka suka isa wani babban shopping mall. Da mamaki ta kalle shi, ya ce sai shiga ciki baya son tambaya. Suna zuwa ya ce ta zaɓi duk abin da take so. Ita dai ta kasa ɗauka. Ƙarshe shine ne dinga ɗiban mata kayan na sakawa da su chocolate, biscuit, drinks. su sai mata shopin kamar baya jin ciwon kuɗi. Sai da ta dinga cewa ya bari haka, ta gode. Sannan ya bari suka shiga mota. Ka cikin gida ya shiga da ita, gaba ɗaya ta kwatso raje take ga shi har magarba ta yi suna shiga ta ga motar dadi na hankalinta ya ƙara tashi ganin duk ta damu ya tsaka ya riƙe hannunta yana matsawa a hankali kallon shi ta tare da saurin ƙwace hannunta domin gani take kamar tati zai fito ya gansu Kam damu. wai da kika shiga damuwa haka dadi ta hango da Hisham sun fito da sauri ta buɗe motar ta fito sufiyan ma ya fito Gani Hisham da wani mutum wanda yake kyautar zaton shine dadi dadi yana sauri za su wuce masallaci sai ganin ya ta fito daga mota alhamdulillah to yanzu kar gida anan za mu kwana mu kasance da kowa gobe da Allah inda zan kamo kashi na biyu ku ci kasancewa ta tsakar gida ku ci gaba da dukkan ra'ayin ku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ci wata da a gurgurun ɗinku na wasan da na gudi da kasancewa ku a tashar tsakar gida